This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasariya kan mita 22 da mita 25 masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. Su ma masu mu ko masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Malu ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan la'asariya daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai. Wata kotu a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Ƙungiyar al ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir al mataimakin shugaban ƙungiyar su da ke reshen Yemen a wani hari da jirgin Amurka mara matuki ya kai cikin makon da ya gabata. Wata ƙungiya mai alaka da Al-Qaida a Libya ta fidda jerin sunaye yau Talata na waɗanda ƙungiyar ta ce sun mutu a hari ta sama da Amurka ta kai amma bata sa sunan Muktar al ba. Dirga shi. A da kila Cameroon, an ɗauki abin nan da zafi ba, sun ga abin ya fara shiga gidansu chadi in da ba su ɗauka da zahi ba sun ga abin ya fara shiga cikin gidajensu da balle ma ta ce nija su ma haka da nuna dama uwa uba a nan najeriya dole ne janar mamman magoro mai ritaya kenan kar rikicin boko haram to me yasa afirka ta kudu bata kama shugaba albashir na sudan bane duk da umarnin da kotu ta bayar za mu ji fashin baki anjima jima najeriya za ta kara da amurka a gasar cin kofin duniya na mata sannan mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki za mu ji fashin baki ko kuma bayanai daga najeriya dangane da wasan da najeriya za ta yi da amurka halin yanzu sai a gyara zama domin cin cikakkun labaran duniya tukuna. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata kotu a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Tun da da farko dai dama an yanke mashi hukunci a watan da ya gabata tare da wasu mutane su ɗari. Har wala yau kotun ta yanke ma Mr. Morsi hukuncin ɗaurin rai yau talata a wani batu na daban wanda ya kunshi zargin haɗa kai da ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare. ciki har da kungiyar 'yan bindigar Falasɗina da ke Hamas. Tun bayan hamɓarar da gwamnatinsa da shugaban rundunar sojan ƙasar a lokacin ya jagoranta, wato shugaban ƙasa a yanzu Abdel Fattah el-Sisi. Gwamnatin Masar ta gabatar da kare-kare a kan Mr. Morsi da shugabannin kungiyar ta Muslim Brotherhood da aka haramta a cikin tsarin wata doka da aka yi game da ƙungiyar. Hukuncin da aka yanke a yau Talata ya hada da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar ta Muslim Brotherhood Muhammad Badi da kuma hukuncin ɗaurin rai ga wasu shugabannin. Amma dai za a iya ɗaukaka karar dan wato dan neman sassauci. Ƙungiyar al ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir al mataimakin shugaban ƙungiyarsu da ke reshen Yemen a wani hari da jirgin Amurka mara matuƙi ya kai cikin makon da gabata. a wata sanarwa ta faifin bidiyo kungiyar ta faɗi cewa farmakin da aka kai a kudu maso gabashin birnin mukala ya kashe wuhaishi da wasu mutane biyu kungiyar kuma ta nada kasim arrimi a matsayin sabon shugabanta na kungiyar da ke mashigin yankin na laraba da ake kira aqap a takaice jami'an amurka sun faɗa a maraicen jiya litinin cewa suna kan aiki wajen tabbatar da mutuwar wuhaishi amma ba su faɗi ko yan hukumar leƙen asirin ƙasar ta amurka ne suka kai harin ba wahashi shine mataimakin shugaban kungiyar alkaida ayman alzawahiri ya kuma taba yi wa tsohon shugaban kungiyar 'yan ta'addan usama bin ladin aiki bayan haka ya zamo shugaban kungiyar ta aqap reshin da amurka ta dauka a matsayin kungiyar alkaida mafi muni a shekara ta 2009 a ƙarƙashin jagorancin wahashi ƙungiyar ta aqap ta gudanar da wasu gagarumin shirye-shirye ciki har da yunkurin kaima wani jirgin sama na amurka hairi ranar kirsimeti a watan janairu kuma kungiyar ta dauki alhakin kai mummunan hari a ofishin mujallar barkwancin nan charlie hebdo da ke faransa labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington Wata kungiya mai alaka da Alka'ida a Libya ta fidda jerin sunaye yau talata na waɗanda kungiyar ta ce sun mutu a hari ta sama da Amurka ta kai, amma bata sa sunan Muktar Belmuktar ba a cikin jerin sunayen, wanda shine muhimmin mutum wanda aka auna a harin. Sanarwar ta Ansar al-Sharia ta musanta cewa akwai kuma waɗanda suka mutu bayan jerin waɗannan sunayen. Hare-haren bama-bamai su ne na farko da Amurka ta kai ta sama a Libya tun rikicin shekarar 2011 da aka yi wanda ya hambar da daɗaɗɗen shugaba Muammar Gaddafi. Jami'an Amurka dai ba su tabbatar da mutuwar Balmuktar ba, wanda shi ne jigo a ƙungiyar Al-Qaeda a yankin kafin ya kafa tasa ƙungiyar ta 'yan ta'adda mai suna Sinus in Blood Battalion a shekarar 2012. amurka ta zargi balmuktar da laifin jagoranta harin da aka kai a wani ginin sarrafa iskar gas a shekarar 2013 a ƙasar algeria wanda ya hallaka mutane 37 ciki har da amurka guda uku mahukuntan amurka sun zargi balmuktar da laifuffuka da ke da nasaba da ta'addanci bayan harin bom ɗin. To a cikin wani mataki na ba sabon ba na ƙara ba juna haɗin kai a fannin tsaro rundunar sojan Pakistan ta ce dakaranta sun tsallaka kan iyaka yau talata kuma sun yi tafiyar mita 600 zuwa cikin ƙasar Pakistan don ceto wani sojan Afghanistan wato cikin Afghanistan don ceto wani sojan ƙasar wadda ya samu mummunan rauni a lokacin da suka yi wani ba ta kashi da 'yan ta'adda. sashen yaɗa labaran rundunar sojan ƙasar ta pakistan ya ce hukumomin afghanistan sun nemi a ɗauke sojan da kuma yin jinyarsa ba tare da bata lokaci ba dakarun na pakistan suka mai da martani ga kiran na sojojin afghanistan inda suka ɗauke sojan zuwa wani asibiti da ke wajen iyakar pakistan wannan mataki na tsallaka iyaka ya faru ne a gabashin afghanistan daura da yankin kabilar bajur da ke pakistan kuma ana jinyar sojan na afghanistan din ne a wani asibiti da ke birnin har cibiyar gwamnatin yankin a cewar sanarwar amma ya zuwa yanzu dai hukumomin afghanistan ba su ce uffan ba game da wannan batu Daga ƙarshe Amurka da Birtaniya sun sanar da wani sabon ƙawance na bunƙasa ilimin mata matasa musamman a ƙasashen da tashin hankali da rikici ya shafa. A lokacin wata ziyara a birnin London da matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta kai, ƙasashen biyu sun sanar da ƙawancen na ƙara ingancin rayuwa a faɗin duniya ta wajen taimakawa mata matasa samun ilimi. A wata tattaunawa game da ilimin 'ya'ya mata yau talata a birnin London, Mrs. Obama ta ce an yi shirin ne da kudirin taimakawa 'yan mata miliyan 62 a fadin duniya waɗanda suka rasa wato kimarsu saboda kasa samun ilimi. kasashen biyu sun sanar yau talata cewa za su kashe kuɗi har dala Amurka miliyan 180 a cikin shekaru biyar masu zuwa akan ilimi mata a jamhuriyar Congo. Labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Toma da rahotanni suna nuni da cewa akalla mutane sama da arba'in ne kofi suka halaka sakamakon hare-hare daban-daban da yan bindiga da aka fi sani da Boko Haram suka kai a Najeriya da Chad da Kamaru a wunin jiya Litinin. To shin wannan yana nuna ƙarfin su ne ko bijirewa ko dai sun fara razana ne da abin da ke tafe a yaƙi da ake yi da ta'addanci wannan ce tambar da na yi wa janar mamman magoro mai ritaya ka san aka ce in ruwa zai mutum in ka miƙa mishi takobi sai ya kama babu shakka abin da ake ta gudana tun da aka samu canjin gwamnati a najeriya abin da shi president buhari ƙara matsa makaihi shi ne maganan roƙin da to a gani na da kuma tunani na ƙasashen nan guda uku najeriya chadi hudu da ɗan ba uku ba kamaru da nijar yanzu ba zan ce fargajaji ba za a je abin an bari najeriya ke ta fama da al'amarin amma yanzu kowa ya san da cewa dole ne ta yi tsayen ba aka abin nan da sai aka yi kuriya fatin so su kuma da yake yanzu haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar da wannan kalmar da ta amfani da ita ina ganin ba da daɗewa ba za a samu canje-canje yadda ake kasan masha'anin yan boko haram an zauna ana dai maganganu ne za a yi kaza za a yi za a yi kaza to ina ganin abin da zai biyo maganganun nan shi ne a ga an tashi tsaye da sojoji ne da kayan aiki ne wanda ake bukata da su boko haram ɗin da ake musu wannan yanzu kan karshen su insha Allah ya zo ko ya kusan zuwa ma'ana a da kila kamaru an ba ɗauki abin nan da zafi ba sun ga abin ya fara shiga gidansu chadi inda ba su ɗauka da zafi ba sun ga abin ya fara shiga cikin gidajensu da balle ma ka ce nija su ma haka da nuna dama uwa uba a nan najeriya dole ne a gamon tashi tsaye muna aiki tare da juna mu kai ga samun biyan bukata na kau da wayannan 'yan ta'addan nan su boko haram ga ba zan fito in ce ga abin da salon tafiyan da za a fito da shi ko daga najeriya ko daga chadi ko samari ko lissafin ba amma babu shakka idan aka yunkura za a samu bambanci kwarai daga gaske na dai ce maka in ruwa zai ci mutum in ka bi karshe ta sobi ta mazu to ne a gani na abin da yan boko haram suke yi kenan yanzu da menene bambanci tsakanin abin da ake yi yanzu da abin da ake yi da a'a abin da nake ce mata abin da za a fito da shi wani sabon salo ne na tafiya da al'amuran ah, kawo da ita mutane yan um, ta'addan boko ba zan ce maka ga sabon salon ba ni da kai za mu zauna ne mu ga abin da za a fito da shi hmm. babu shakka dole a samu bambanci babu shakka ma'ana dole ne za a samu makamai kwararru ba su na da ba ma'ana sojojin da ake amfani da su za a ƙara ganin yawon su to daga ƙarshe su 'yan ƙasa fannin tsaro mai jama'a za su iya yi ne wajen taimakawa samun nasarar wannan al'amari? ito eh in kace mai jama'a za su yi, zan ga maka har yanzu gansu da irin wayar da kai da aka jama'a a nan ma gida Najeriya. Idan gida ta kai na manya kun ma za tsohon sanata mamman magoro tsohon kuma shugaban kwamitin harkokin tsaro a majalisar dattijan najeriya wata kotun afirka ta kudu ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin mako ɗaya ta yi bayanin abin da ya sa ta kyale shugaba albashir na sudan ya bar kasar duk da umarnin kotun da kuma ta kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffuka to ko yasa afirka ta kudu ba ta kama shugaba albashir ba tambayar da muka yi wa farfesa bobe na maiwa na jami'ar anta diop da ke kasar senegal kenan eh to duka ga alama dai kamar suna neman kariya ne ko in ce eh, mutunta dai shugabanninmu na nan nahiyar ta afirka Eh, abin da ya sa kuma shi kan kanshi ma shugaba Umar eh, al-Bashir kin ya je shi can wato ba karamar kasa da ya je kasa irin su Afirka ta kudu ba kasashe ba ne wa'anda ake iya ba su umarni ya zamanto su aikatar da shi muddin ba su kamar sun yarda hakan ba ne lalle kotun kasar ta faɗi amma to wannan yana kamar cewa da suna neman eh, su bi hanyar ta doka ta kasar su kenan amma akwai abin da mashari'ar ta ga faɗi kuma akwai abin da ma'ikanta ke yi a wannan ma'ikanta ne suka sake shi ba wai eh, ba wai cewa da kamar eh, mashara'anta kasar eh, ta afirka ta kudu ce ba ta yi wannan to ba da haka kuma ana iya rikewa da cewa kamar ko gobe su suna neman kariya don kansu ne don ba san irin abin da suke yi ba wato kamar abin da na taba faɗi ne cewa da cikin wannan yanayin ana kamar takin saka wata rana sai ka ga sandar mashari'anta ta bugi wani shugaban ƙasa wani kuma idan ya aikata in ba nan nahiyar afirka ko ko wata ƙasa ta inda ya zama to ba ta karhi ba sai abin ya shahe ta to wannan shi na kawo kamar cewa da suna so su mutunta Eh, su yan uwansu ne shugabanni na nahiyar afirka tun da ba sani ba gobe ko gawa take kamar yadda hausa ake cewa yau gare ka gobe ga eh, yau ga wani gobe gare ka saka jiwa haka nan farfesa boye ba ka ganin cewa za a kalli kamar shugabannin afirka ba sa mutunta irin laifuffuka da ake zargin waɗannan shugabanni da aikata ban sani ba ko yalla ta kan wa akwai wasu kasashe maye-maye ko ba su sa hannu bane a ciki to amma an muka tsaya muka diba irin kamar abin da ake zargin shugabannin mu nan akwai shugabanni na kasashen turai ko kuma a amurka wanda suka yi haka kal ku tambayi ne zana muku suna in ba haka ba sai in faɗi in ce ga shugaban ƙasa George Bush nan dan me shi ba a mishi haka kuma mun san a da a ƙasar isra'ilu irin wa'annan eh, ababen da ake zargin shi shi omar albashir din da ya yi su kamar su ma sun taɓa yin hakan ko ko sun ma yi abin da ya fata wato wannan da yana kawo kamar su kasashen afirka sukan sanyi sanyi zuwa ko rafa rafa zuwa ga su aikata abin da ake cewa ita kotun ta eh, eh, abin da kotun take neman su yi wato kamar suna ganin an nemi musu ha'inci kenan ba wai ana yin adalci bane a cikin abin saboda akwai wa'ansu wanda su ba dame su ba amma su su kawai da ake damuwa To wannan kuma yakan kawo kamar cewa da mu ma kanka mu kasashen namu ya kamata mu sake rawa ta cewa da a nan nahiyar samu ko da bamu mai kashi ba can kasashen waje a nan nahiyar samu a samu ababe kamar irin yadda nan kasar ake so a gurfanar da tsohon shugaban kasar tadi Isan Habire eh, a gaban eh, shari'anta wato ya kamata in ba mu mai kawa mu kan kanmu mu samu kamar mashari'anta ta mu ta kanmu wadda zai zamanto in muka samu irin haka nan mu gurfanar da su kuma a musu hukunci wannan shine a shekara tara da sha eh, eh, na ce dari tara dubu biyu da sha da muka yi wani babban taro a Addis Ababa wannan shine kamar bakan da mu nan tawaga ta Senegal wadda mu muka je da ita kuma ina ganin cewa a can wurin shine wannan ko da yake su kyan su da ke su ne masu tsara abin to wannan eh, kudirin da muka je da shi shine yanzu Afirka take aiki da shi wato cewa da a girka mashari'anta ta mutanen duk wanda ya zamanto ya yi lahi ba ta kai mu ya kashi ba saboda mutum ba ka kama ɗanka dan ya yi lahi ka bai ma wani ka ce ba shi kashi alhali kuma kai ga kana iya ka bai wa ɗanka kashi kai horon shi. Haɗa kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage. A daren yau ne Najeriya za ta kara da Amurka a ci gaba da gasar cin kofin duniya na mata gasar ƙwallon ƙafa. To ko 'yan Najeriya sun kimtsa wannan wasa kamar yadda suke yi wa sauran wasanni da ƙasar take yi a waje kan haka ne magana da wakilin sashen hausa murtala faruk sanyin na eto eh gaskiya alhaji sahabu wannan wasan kusan 'yan najeriya ba su bata muhimmanci kamar yadda ya kamata ba duk da yake a kwai kalilan musamman wanda yake yan gani kashenin irin sha'anin goyon bayan kwallon kafa ne masu kishin a kungiyar kwallon kafa ta najeriya da suna da irin fata ga su matan ganin cewa su mazan idan aka yi magana a abin da ya shafi matakin duniya to kusan kullum a cewa mutane suna ganin kamar suna kokarin sanya musu hawan jini saboda irin yadda suke a tafiyar da al'amura to amma su matan nan ganin su kuma kamar suna samun nasarori a wasu bangarori ko kuma wasu gasanni na duniya to akwai fatan da aka samu to amma irin wannan yanayi kuma da ake ciki 'yan najeriya da dama sun riga sun saki kari ko kuma yance sun ba da gari suna tsammanin cewa wannan wasan da najeriya za ta buga da kasar amurka cikun lokaci ne kawai lade dole ne tun da dai sai ta buga amma ba su yi tsammanin ko kuma ba su da wani fata idan aka yi la'akari da sakamakon wasanni biyu da najeriya ta buga to gani suke tamkar najeriya za ta buga wannan wasan ne kawai ta shiga jirgi ta dawo najeriya o gani suke dai ba ba ta samu nasara ba a to ko ta sami nasara ya wuce wannan nata yana da matukar wahalan gaske saboda in ka lura a yanzu kusan ita ce kasan tebur to kusan akwai kasashe uku a gabanta kaga yanzu abu ne wanda ake gani da wuya ta wuce dukkan kasashen biyu tunda ya zuwa yanzu ina ganin maki ɗaya ne kacal take da shi mm. to ta sama tana da maki kusan uku ko kusan shida mm. ko makamanci haka su kaga akwai matsala na ganin cewa watakila idan dai ba kokari ta yi ta ci kasar amurka ci mai yawa ba kuma ko shi ba wai lalle ne ya bata dama ba amma wannan ne kaɗai irin zai dan taimaka kila in ta samu dama kuma ko shi ya ta'allaka ga sakamakon wata wasa daban. Hmm. A hukumance ko ne abin ake yi Eto eh a kafafen yada labarai ma an yi ta ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana nuna irin goyon bayan da take wa ita wannan kungiya ta kwallon kafa ta mata. Bayan wannan kuma kasan cewa ita hukumar kusan sabon shugabanci ne shugabanninta kusan ba su ma yi shekara ɗaya da zaɓe ba. wanda sun zo da alkawuran cewa za su kawo sauyi a wannan hukuma kuma za su magance wasu matsaloli na cece ku ce da ita wannan sha'anin kwallon kafa a Najeriya yake fama da shi. To wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da take ta karfafawa ko kuma take ta yayatawa a kafafen yaɗa labarai cewa lallai lallai za ta tsaya tsayin daka ganin cewa ta magance duk wasu kalubale da sha'anin kwallon kafan najeriya yake fuskanta kama daga na maza har ya zuwa na mata har ya zuwa ma na matasa 'yan kasa shekaru ashirin ko sha bakwai da zai sauran matakai saboda haka tana nan tana ta cewa za ta ci gaba da kafa musu gwiwa musamman ganin cewa wannan matan kusan su ne ake gani su ne dai zakarun afirka kuma su ake ganin kamar suna da fatan ciwo wannan kofin na duniya ganin cewa sun taɓa kaiwa wasan kusa da na ƙarshe kusan har sau biyu a tarihin ƙasar. Allah ba mai rabo sa'a ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 20 a hali yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Abdulrahman ɗan baba ya yi mana cikakken bayani akan wata cutar da ke hallaka gonakin tumatir a wasu sassan Najeriya. Kuma kun ji bayanin da Abdul ɗan baba ya akan dabarun da kasashen Turai suka yi suka yaki wannan cuta. da yadda kamfanin Sinjanta ya taimaka ma gonakin kasar Kenya har ma ya ba da shawarwarin yin rigakafin cutar a gonakin tumatir. A ƙarshen wannan shiri na tambayi Abdulrahman ɗan baba ko Najeriya ta wani ƙwaƙƙwaran tanadi game da yaƙar wannan cuta ta tumatir? Shin ma Najeriya na da magungunan yaƙi da wannan cuta? Sai dai matsalolin da muke samu hajiya yanzu a ƙasashenmu na Afirka shine magungunan jabu Allah ya yawa da su a kasuwa. Eh sosai kam. Saboda haka karshen eh, maganin da ya kamata a sa a ciki a shi da shi sai ki ga wani kwarin kana fesa mishi ma kafin ka ka fita gonan ma ya kakkabe eh, ya kakkabe <laughs> jikin shi <laughs> ya koma ya ci gaba da bannan shi. Mm. Kin ga saboda irin wato kuma su ne suka cika kasuwanninmu na na ƙasar nan. Yawanci ya kamata a ce common eh, lambda salotrin din nan ya kamata a ce ya yi maganin wannan abu sannan kuma akwai magunguna wanda yake sun fi ƙarfi suna da double action ne wato ta hanyoyi biyu suke aiki in ya taɓa ƙwaro ya mishi illa in ƙwaro baya nan ya taɓa ganyen zai shiga cikin jikin ganyen in ƙwaron ya dawo ya ci ganyen ko ya ci maka tumatir ɗin ya mishi illa to irin waɗannan sun fi magance wannan abun nan take hmm. in aka zo da maganin mai kyau shi wanda ya kawo magani mai kyau dole abu mai kyau yana da tsada mu kuma manomanmu saboda ɗan takaitaccen abin masarufi da ke hannu sai ga an fi son mai arhan kuma ba a gane cewa arha ne ba ta ado ba inda za a daure wannan ɗin an san yana aiki ko min tsadan shi a siya a ga biyan bukata shi zai fi amma akwai magunguna wanda yake in dai ainihin active ingredients din gundarin maganin da aka ce yana cikin roban aka ɗauka aka yi feshi da shi zai shawo kan shi sai dai in gona ta riga ta kamu da wannan shi tuta absolute din to feshin da za ka yi ma sai ya sai ya ninka inda ana kana yin feshi bayan sati biyu ne to dole manomi ya dawo ya rika yi duk sati kuma yana shi ma yin feshin duk sati yana da nashi illan saboda in tumatir ya kusa isa ci bai kamata a yi mishi feshin maganin da zai shiga cikin jikin shi ba sai ya kawo illa daga ƙarshe wani eh. kira za ka yi manoma musamman game da irin labaran da muke ba ma manoma ba jama'a muke eh. samu ji cewa ko an ci wake ko an ci dai wani abu wanda ya haddasa eh. mutuwa saboda magungunan kashe kwari me ya kamata a yi gaskiya abin da muke bukata shine faɗakarwa wayar da kan manoma da kuma masu amfani da kayan gona ma kwata-kwata kuma masu ajiyan wake su ji tsoron Allah ajiya akwai magungunan da yake a gona ya kamata a amfani da su to saboda sun yi amfani da shi a gona sun ga aikin shi in suka zo ajiya sai su ce bari su amfani da shi yadda ya musu aikin na a gona shi zai yi a wurin ajiya to ana sa shi kuma yana daɗewa yana aiki su kuma duk lokacin da suka tashi bukatan su sai su ɗauka su kai kasuwa ba su damu da waye ya siya ba waye zai ci sai a zo a samu irin waɗannan poisoning ɗin musamman wake da ake cewa an ci an mutu ma nikan ba manoma shawara ko kuma masu zuwa go eh, kasuwanni sai kaga ana duba wake wasu an ga wake wanda ba huji ko guda daya shi ake so a siya shine mai kyau to abin da ya hana kwaro ya huda ko da huji daya shi zai hana ka ci duk waken da aka sa mishi wannan mugun maganin wanda bai gama aiki ba to za ka gan shi baya da huji ko guda daya ka kiyaye shi mm. akwai magunguna wanda kuma ba musamman ajiyan wake ba dole sai ka sa magani ba akwai wani buhu da hukumar IATA kungiyar masu bincike a kasashe masu zafi suka bullo da shi wani mai kauri ne leda buhun leda ne hawa hawa wanda yake an ka sa shi a ciki in dai babu iska aka ɗaure buhun nan aka aje ko da wata shida zuwa shekara zai yi waken ka ba zai samu waɗannan ƙwararrukan ba gara a amfani da shi a bisa aje a rika amfani da magungunan da ba ma san kansu ba wasu maganin ma ja da suke amfani da shi wurin ajiyar in ka duba ainihin kwalin ma ba za ka iya karanta meye aka rubuta ya za a aiki da shi ba saboda da wani yare ne ma su ake saboda aka faɗakar da da malaman gona aiki ya gamu mu rika faɗakar da mutane mu rika faɗakar da kuma masu zuwa siya waɗannan abubuwan sannan su kuma masu ajiyan saboda su samu riba nan gaba a ji tsoron Allah a daina amfani da irin waɗannan muggan magunguna saboda ba a san wanda zai je ya ci in mutum ya je ya samu lahani ko ba a mutu ba ai dai akwai alhaki a kai. Eh, gara a amfani da wannan buhun wanda yake musamman shi an yi shi saboda ajiyan wake ne ba lallai sai an yi amfani da magani ba da fatan an sanya kunnuwan basira an saurari wannan haɗakarwa kuma kamar yadda masu iya magana ke cewa in kunne ya ji jiki ya tsira mu dai Allah ya sa jama'a da ma manoma za su ƙara kula da mai da hankali akan wannan matsala ta illar da magungunan kashe ƙwari ke ma ɗan adam. Yanzu wannan hili na noma tushen arziki na miƙa godiya ta musamman ga Malam Abdulrahman Dan Baba, jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi saboda lokacin da ya ɗauka da kuma damar da ya bamu muka tattauna da shi. Kuma a madadin shi, da wadda ta haɗa mana sauti wato Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Tuma da lagai da sarauniyar noma ana tare da sashen Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC ga ra'ayoyinku. sakon farko ya fito ne daga Amadu Abacha Macina Yobe wanda ya ce a gaskiya hukuncin kisa da wata kotu ta tabbatar a kasar Masar kan tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi bai dace ba ya kamata a sake duba wannan hukunci saboda ya yi tsauri da yawa ko da yake mu mun san bita da kullun siyasa ne kawai ake yi masa gyara kayan ka baya zama sauki mu raba mun fara da wannan karin magana ne saboda yadda muka ga mutane ke ajiye kayan masarufi don su kara masa farashi a watan ramadan to gaskiya haka bai dace ba da fatan za a daina haka sako daga ya'o adamu bulkacewa da adam a adam gashuwa sai kuma sakon malama safara'u zaman almajira mulfashi da malama maryam zubairu gara basa zaure wanda suka ce mu dage da yin addu'a a lokacin azumin watan ramadan mai zuwa yin hakan shine zai kawo mana zaman lafiya dangane da yakin boko haram don haka muna addu'a allah ya ba mu zaman lafiya a najeriya da niger da ma sauran kasashen duniya alfarman wannan wata na azumi mai zuwa shi kuma garba sabiyo lagashiwa cewa ya salamu alaikum voa hausa sanarwa da sabuwar gwamnatin najeriya ta fitar na bawa marasa aikin yi naira dubu biyar ya yi daidai da fatan hakan zai taimaka matasa musamman masu zaman kashe wando ya kamata kotuna ku rika yi hukunci akan gaskiya da adalci To madalla ga tashin kanun labarai kafin mu sallama da ku. Wata kota a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Tun da da farko dai dama a yanke mashi hukunci a watan da ya gabata tare da wasu mutane su ɗari. Ƙungiyar Al-Qaeda ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir Al-Wahaishi, mataimakin shugaban ƙungiyarsu da ke reshen Yemen, wani hari wato a wani hari na jirgin Amurka mara matuki da aka kai cikin makon da ya gabata. A wata sanarwa ta faifayen bidiyo, ƙungiyar ta faɗi cewa farmakin da aka kai a kudu maso gabashin birnin Mukalla ya kashe Wahaishi. A cikin wani mataki na ba sabon ba na ƙarawa juna haɗin kai a fannin tsaro. rundunar sojan pakistan ta ce dakaranta sun tsallaka kan iyaka yau talata kuma sun yi tafiyar mita 600 zuwa cikin afghanistan to da gaishe masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can ba lisha da ikon allah za mu sake dawa inda yau dungurungun muke so mu ji yadda kuke kallon ayyukan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi maudu'in shirin kenan na jin ra'ayoyinku bayan lisha yanzu a madadin maryam dauda da julie leathers gresham da kuma injiniya ta rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjuma mu zama lafiya